'yan najeriya na ci gaba da fuskantar barazanar 'yan bindiga a sassa daban-daban na kasar abinda jama'ar ke mamakin yadda aka kyale barayin suna cin su ba babbaka jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya na daga cikin jihohin da ayyukan 'yan bindiga ke gudana ba baƙi domin ko daren jiya lahadi sun yi awon gaba da wani basaraki na garin mamande umar abubakar da ke cikin karamar hukumarkin gwadabawa a gabacin sokoto shugaban karamar hukumar ta gwadabawa aminu aya gwadabawa ya ce da misalin karfe biyu na dare ne maharan suka kewaye gidan basaraken suka ce ya nuna musu gidajen masu kuɗi na garin ya ce to shi gaskiya bai ciya bai ga bai ciya ga waɗanda a da kuɗi na dan yawanci waɗanda a da kuɗi ba su sun tafiya su suna ce wararen da suka zama Allah shi da shi da talaka ɗaya na to shi wannan mai gadin nashi ya yi ƙoƙarin shi ɗan yi abin da barazana kuma ta da shi suka tafi da shi aurale to amma dai har bisa yanzu ba a samu wani bayani gare su ba abin da ke ƙara ɗaga hankalin mutanen yankin shine ganin yadda 'yan bindiga suka mayar da garin nasu madaddala a cewar shugaban karamar hukumar. Yana ganin ba a yi sati hudu ba da aka zo aka ɗauki wasu mata na wani mutum wanda a zaune abin na Togo da kuma wata mata ta wani gida mata uku sun ka ɗauka ta yi da su. Sannan can baya sun zo nan kasuwar Mamande suka yi halbe-halbe suka tsoki mutane na wurin ah, da 'yan kasuwa da kowa sannan can baya sun zo sun iske fulani nan to shi na suka zo suka kashe su lokacin na ma yana ganin sai da su a tashi wajen mutum tara wurin. yankin sabon birni ma har yanzu tsugune bata karewa jama'ar yankin ba a cewar wani mazaunin garin tara Hassan Tara. Sun zo karkarar Tara da safe misalin sha ɗaya na rana inda sun kai awon gaba da sama da mutum goma sha bakwai. Ta sha takwas in wata mata ce sun ka sako ta ita ta zo ta faɗi ko mutum nawa ne sun je da shanun noma sa goma kamar maraƙi bibi so biyar kenan. Yanzu haka da sahan nan an kai waya da mutanen saboda cikin sun kama akwai mai waya ana kiran shi sai sun ka ɗauka. suke cewa suna ɓarayi sun ka kama mutane yanzu haka suna hannunsu sun ka ce dama rawun nan suke sun yi gata sun yi tara kura ta rage abin da baran ka hudu kenan ta waye na yi kokarin jin ta bakin rundunar yan sanda akan waɗannan hare-haren amma dai abin ya gagara ganin yadda gwamnati ke ko oho da yadda jama'a ke fuskantar matsalolin rashin tsaro duk da yake tana cewa tana ya ta na magance matsalolin ya sa wasu jagororin jama'a dora alhakin matsalolin ga shugabanni kamar yadda honorable aminu almustapha boza dan majalisar jiha mai wakiltar sabon birni a jihar sokoto yake faɗa. da wani litin dai abun da abu bukatar su ya za su yi su yi amfani ko talin yaya su ci zaɓe wanda abin da muka ƙara faɗa mu shugabannin Najeriya da talakawa ne fa ake zaɓe babu wanda ke kai kanshi saman kujera talaka shi ne ke zaɓe shi idan aka kace talakawan nan ina ne za a yi zaɓe na biyu talakawan nan ba su san in za su gama bindiga mai kyau balle su saye su kare kansu ba sun dogara da ubangijinsu sun dogara da shugabannin nan ne saboda haka abinda muka ƙara faɗa mu shugabannin Najeriya musamman ni honorable Aminu Boza ina ƙara faɗa mu shugabannin Najeriya idan ba su canza salon mulkin su ba to abin nan zai dawo gare su lamarin rashin tsaro dai a najeriya a iya cewa ya ƙware tunanin 'yan ƙasa waɗanda sun yi ta kokawa amma dai abin har yanzu sai yadda allah ya yi muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya